ba wanda zai so ya yi yabo ya iya faɗin abin da Allah ya faɗa a dogara a nan wannan ba ta wani mutum da biyu bi lahadaci wanda duk an annabi ta kubuce masa daidai da harara kuma ya tafi a haka ba zummatu ba'at to zummarsa ta wanda annabi da sassanin yake wannan amana da ya bayar ta wannan al'umma san cece wannan al'umma annabawa alaihi salatu wasalam Allah ya ba su damar wata addu'a kowane annabi ya gaggauta tashi addu'ar tura duniya annabi alaihi salatu ya ce ni wannan ta musamman din na gwada ta zama cecen da zama al'umma ta to wannan zuma ba'at ta tozarta ta bata babu ita wa finnari jur'ina sai an ta mutum a cikin wuta saboda wannan duk abin da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala ba sai kalli abun ba sun ya fara kallon matakai wanda sai wasu sharɗo sun cika na karɓar ibada sannan a karba daga cikin wannan sharɗa akwai mutaba'a sai a nawa su sun kai shi ya kawo maka wannan ka yarda da shi da farko imani da shi kuma imani da shi tana a dunkule ƙaunarsa fiye da kanka da kowa da kowa ta shiga cikin karkashin imani da shi da saboda haka idan kuma ka ji ba ka sa ai ka watsar da addinin gaba ɗaya ba wani abu na Allah ba wani abu na bana na marisu sun na rahama da zai iya samun ka matakar ba ka jin karsashi ba ka jin jin na kaunar annabi ne sun a cikin zuciyarka a wani wa adamu ba ta wani gulabaci ina tsayuwa ina mai kiran bakon annabi ne sun masu zuwa wuraren maulidin da masu kai masa ziyara to ina kiran su zuwa yin gudana da jami'an annabi ne sun sa'ati ka mansura zan zo maka ina mai iya abin da zan iya yi a wajen wannan tafarki na annabi alaihi wasallam wajen wanda waye da ko da ni kadai ne saboda haka za a ga sa mansuran ana nufin nasiran ma'anar shi su ne da kuɗin yin ma'anar su ne fa'in in ka ce na nasiran baitin karewa zai amma duk suna ana yin haka a balagance ainihin majalusun agabi kenan raƙoƙin rahimu kafuhun wata hannukun ya an da rasulun lalibari bin nasi ajwada annabi alaihi wasallam raƙoƙin rahimu ne sunayen da suka sunayen Allah da ce bai ne da kufur rai mai rangwame ne mai kauna ne mai jin kai ne ga mummunai kan ku huta kun sa ku huta a biyu ko yaushe cikin bayarwa aiki kafin annabi sallallahu baya tsayawa a koda yaushe cikin kyauta yake ya Allah sunan nan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kin nasa cikin mutane a da shi ya kowa kyauta kaza irin baka zo da mun haka mutunta ba akwai taskoki wanda aka taskoki wanda aka ware wanda aka ɓoye su ga wanda su annabi alaihi salatu wasalam na'am haka yake hara mahsusan tun da ƙaunar annabi alaihi salatu zai samu abu wanda yake so tun a duniya wa ma'anan za a jirkinta masa wasu abubuwa wanda suke na ma'ana lada da wasu abubuwa da Allah zai bashi wanda idan sai bai gani ba shi ma su wanda zai iya karba ya amfani da shi ya tsiya su sutura shi ne su wa ma'anar abu da kuma ba sai ya gan shi ba wanda aka tanadar masa wa mashahada da inda zai halarta tun a wajen karbar rai annabi da sassan zai zo ya karbar kawo annabi da sassan ya ya kawo mana ziyara wajen mutuwar shi Allah sun ya cikin wanda zai tara. Za da Mahamudu Khabari Kiro gani. ana an na na alaihi wasallam sai daga sunan wani ya ɓace sai ka ci ba za ka iya hango wani ba ba in ka innaka su wa ne rana ya rasu rasulullah habba zannatu guda ma dalla da tauraro a wajen shiryarwa ma'ana dai yadda taurari ke shirya da mutane annaba sun shiryar sawa ne ta taurari masu tukin jirgin ruwa masu yawo a cikin jirgin sama da masu shiga jirgin ruwa da matafiya a mota ko a horon ba don taurari ba za ka gane ina ne gabas da yamma kudu da arewa yasa Allah ce wa alamatu wa bin nazari hum ba فقام رسول الله في الدهر da فما بال رب الكتب يعطيه زائلا أما رسول الله وما أزامني ينالي أنبتن الله كل cikin ambatan Allah yi ƙarshe ma cewa yi ni zuciyar ta ba ta bacci sai dai abin ganuwa na sirri amma la mu namu kalbi saboda haka to a da'iman cikin ambatan Allah yake to ba ma za na rabu da kan iyo in za'ida Allah kuma ubangijin halitta bai gushe ba kullum ƙara mai yake kullum cikin ambatan Allah yake kullum an san ƙara ƙaruwa yake kullum cikin ambatan yake ƙara ƙaruwa yake to mu baya muka kasance sai mu kwaikwayo shi wajen ambatan Allah hannu mu wa mu ni madina da bela ko taho wanda ba goma cikin yaban annabi ne in za ka yi mu hashim ya ci ka muntira idan alƙiyama ta zai zo maka yana mai kawo maka ɗauki mai tunago alam ma ba da ɗan gurmi wa awatu lokacin da zalunci ya bayyana a bayan ƙasa da al'aura a ƙama da nafi ji ne ƙasar musharyara sai ya mana wani tsoro mai tsayi wanda da muna cikin sa nan da aka wada a cikin ƙasashe ibrahim a rabiyar lawa ne abin da aka bari na amma da sassalar wannan rauni ya samu musulmi da muna cikin wannan tsoron ya gina mana kasar bushen gida tsoro ne mai tsayi da muna ciki ba abin da zai sami wannan ya halin da muka shiga na kushin da musulmi suka samu a duniya da mun zauna cikin kiwon da annaba sun yi mana da mun cika masu cikin wannan ba wani gani mafi kasar himmata da su aljanna ta tabbata ga wanda yake cikin wannan tsoron na annaba alaihi salatu yake ibada a ta'adu bil amri zamanin annaba alaihi wasallam shi ya zo da aminci da can ana cikin hargari da tashin hankali ibada kanta in za ka yi ta a da kana zaka tsantsan tuba sai an sai ka kashe kanka najasa ta taba ka sai ka gurza jikinka jini ya fito iri irin waɗannan tsananci tsananci amma da zamanin annabi sun sai zo da aminci da sauki wal khawfu arrada arrada al khawfu ma'ana sai tsoro ya gudu sai tsoro ya kauce ma ba shi fa amara ku ku kuma kana tilamira sun alaihi a wajen matsayi shi kadan yake ba tarayya a cikin wannan magana wa tabi'uhu wanda yake bin sa bayu kula za a wadatar da shi ga barin wani zai fi shi san da yake wa annabi sun ya shi ga magana da shi ya faɗa da su ai matakar san annabi sun ya rata ka wallahi sai mutane su ta mamaki ai ta wa wanda kamar ma kai to wannan abin da kake ji kulli shi ne a gaban ka kai duniya da mutane suke kuka da kaza da ka kan ba mata baya damun ka wannan kaunar annabi suka fi wannan ya ishe ka rayuwa yura'u da arbada a nesanta masoyinsa kuma daga barin hallaka ala zikin wa hakin wa rukun ku saurara an batar annabi alaihi salam wajibi ne tilas ne ko a cikin ibada to ka ban baka san annabi alaihi sai wata dole ibada sai wata fitar da musulunci in za ka yi sallar? kiran sallah da shi za ka yi kai igama da shi a cikin sallar in ka ko zaman tahiya kai da shi ka zo ka masa salati wanda a fahimtar wasu malaman ma wajibi ne kai wannan salati a cikin sallar ka sannan Allah ya karba to saboda haka to in dai har baka jin kaunarsa sai nake wani ibada duka kamar addini yasa ala zikirin hutun kauni ambatansa ya haɗa kaka a cikin kauni la budda ufurila ba makawa an ta shi da kasida da yabo bala wannan magana ba ta gaskata inna qaumun fi majihi mu akwai bayan Allah kwaraza da suka gabata a wajen yaban annabi alaihi salatu wasalam yanzu shi ne gama bayani akan a shek musu na bahari da abubuwan da ya da kuma shi shi ne ba rabbi Allah irin wannan bayanai da ake duka sun yi wanda ba za ka iya ba da lokaci da za ka iya fitar da bayani da suka suka tubanci ya kunshi sai a kwana ana bayani akan samun fitarwa ba'a to tafakkartu afaran mujidina sai na bibiyi shi wannan sawu na waɗannan ƙwararrun mun shirin ina mai ma'ana dai ni ma ina kamun kafa Allah sani wanda zama ƙwararra a ahmilu adwati ina ɗauke da wasu bincika a taituka biya na zo maka ya rasu ina mai sun koyar da kai saboda basiba saboda kazantar rashin abubuwa rashin fasaha da rashin ba'azanci da rashin ilimi ba samha wa samha ya rasulullahi ka yi abuwa ka kau da kai a kau da kai na ta zalu munajida ba ka kushe ba kana da ce ba ko tun wanda ya nemi abuwa ya rasulullahi ka yi masu abuwa alam tara ya in ji a bulkabi yi shiru ba ku gani ba lokacin da aka zo da ta'abu bayan abin da ya faru na kista ta alam ba ba sai an faɗa mini an zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da bincika ya zo yana rerawa amaman kuyi a gaban annabi a salatu ko salam sai masu tashi idan yana mai kyauta da ta'abi da kawo ya masa kyautar bargonsa ya yafa masa wanda yana hada zagen tarihi a turkiya ta haka faɗaka ka zuwa fa hau shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ruwa sa'un mai faɗi layin tsara ba za a iya misalta shi ba sai dai ka zo ka ɗan faɗa abin da za ka faɗa ka ji kunya duk abin da za ka faɗa sai dai ka ji kunya ba in ni da ɗaifin to kuma ga ni mai rauni kuntu na kasance kalkarshi kamar ɗan jira kamar ɗan sako sabbala da ya fara gashi ɗan sakon da ɗan sakon da ya fara gashi ina shi ina wata magana saboda haka ina da rauni a da a ibal isra'il ya ci bayani to wannan maganar abarta a ba maganar isra'il bayaninsa zai zo ala ɗauki bisa sauki na amfani da ɗauki bisa da'a ma'ana zai zo a sauƙaƙe duman abin tsarawa musahi bukatar wanda za a yi shi yana abokantakar takarda ma'ana ne zai zo a rubuce a cikin takarda wasu bahama rabin arshi sarki ya tabbata da Allah wajen zai arshi da abu abdi yanda biya kare da bawansa a akalan yin wata ɗan sa'a ta ta ranar mu'addada ta girmamawa ta har abada wannan isra'i da aka da annabi a nasarar da san da miraji da kuttun malawa ce aka mai wanda ba a taɓa wani a cikin kauye ba tun da allah ya taɓa taɓa wani maka duki wannan ba ya so daga nan ya tafi ya wuce sitratul munta ya wuce can wannan ya lalata makamin ma'arukin ya wuce ya je can kuma ya dawo su ne sun ba sa yawa ƙasa nan ba sa wuce sun duk ya ya haɗa wa hasilu abin da ya tabbatar da wannan tabarin zuwa an shi ne. abin da nasaba shi ne fakar da annabi rasulun daga cikin damuwa da fakar da ne da sababin rasa masoya guda biyu su ne a sai da tana kadija radiyallahu anha da kuma babban sa Abu da suka mutu suka rasu a shekara ta suke wata ci fa ta shaddada ma'ana shaddada wannan sai nan daga annabi sai wajen damuwa kasar mara amur musulmi sai ya amurci wani shekarar da shekara bakin ciki sara masarratan sai Allah ya juyar da shekara ta kuma shekarar murna shekarar farin ciki saboda ya ji gana da Allah sai ya zama wancan damuwar ta kauce ya je ya muna ci da da alamin abin da ba taba wani makarin baiwa ba sai aka yi masa a shekarar bakin cikin sai ta zama kuma ama masarrati wa bari na sararu kabari hakika abu ɗalib da na raka rigar ha sun ce mutu annaba da sassan kafin wannan kanu mumazzala ta kasance abin turmamawa wani wasu ne jibirin da shi wa masara su ba sai haka ya kuma raka jibirin yana yi masa bisharar da kuma dare ta bani ne ta arzar kamar sai ya amsa kira ubangiji ya tashi ya gura da wa allah fata mu dawa har da sai da maka tu aman inda aka fara wannan tafiyar maka garin maka amintacciya ne hayatun aksa ita isra'i daga maka ne zuwa a gaikin maka ne wani nasu ba an yi iyaka da nasu qur'ani da wata subhanahu da asra bi abdi bainun min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wa za'a buraqu lin-nabi mudallara sai da ita buraka ta zo ga annabi a kokorewa fahammada wata ɗauki annaba da sun sram ila sanna ma'abada zuwa can gurin ibada shine da ke ba ku shira kullum musulmi sai aka tattara manzanni duka ba a rage ko ɗaya ba tona gudun da ya kace da yana sa wa ba da gudun shamsi ba mun ba mun tura rana ya na san da mun tsaya to ba za a tura rana ko ba ba tura rana rana akwai wanda suke faɗa a tura rana gudun da gaura Qur'ani akwai su yara masu tafiya akwai wanda ba sa faɗuwa amma da ba sa faɗuwa ne yasa ba na da musu saboda hasken rana shi ne saboda ba ba su ba annabawa sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai kan ne ko a sama. sai ya zama shi ne annabi kowa su ma su suka zama kamar da aka ta ce da sai ya ce kullum a wa kullum a ma'amuwa yawa sabu a nan wasu da su kuma sai ya ce sai ya musu sallah su kuma sai ya zama shi ne domin su kuma su ne mamu kasarwa bihin nafilan tsakanin imaman sai ya musu sallar nafila da dama ya kasance shi ne shugabansu ilaihi ba da sirrin imamati a'ila ya ba ni shugabanci sai aka dawo masa da shi da ya duba a nabi ibrahim alaihi ya shiga gaba da sallah malaka jibril ya ce matsayin shi ne shine ba bada sirrul imamati a'ila wannan sirrin shugabancin sai ya bayyana aka ce a'a wannan alfarmar ba za a iya bada ita ba kai ne shugaba matsayin ka ne imamul musu sai aka dawo ne da wannan ya shiga gaba da sallah ba miratu hadha al-mahabbata wa riba shi miratu kuma ya tattara kauna sansa da yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake kauna irin annabi alaihi wasallam ba wanda ya yarda da shi ya gaya mai sirrinsa su tattauna ba wasiƙa kuma akwai abubuwan da malamai suka ce an ce kar ya faɗa wasu abubuwan aka ce an ba shi damar ya faɗa wasu abubuwan aka ce an ba shi zaɓi to ba wanda Allah ya waka a cikin kawai saboda da na fata galla ka ba kausai mu iya tara da na fata galla muna tare da sun kwaye da abdullahi bin abbas da aikirama da sauran wanda suka tafi akan wannan fahimtar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta haifa su ayoyi na suratul najm da aka yi ta bayani ana nufin gana wanda ya da Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gani da idansa saboda haka an yi wa daga wasu malamai to amma na tare da sufaye abin da suka tafi akai din nan ne wanda nassin ba Allah a karshe cewa ya fa auha ila abdihi ba auha mutum ya ce bai sai wahayi ta auha sai ya wayi ila abdi zuwa ga bawansa ma auha abin da ya masa wahayi a ibrahim ai kaga in malaika jibril aka gaya wa ya zo ya gaya masa nan magana da ake ɗaukansa aka yi aka tafi da shi facan aka tafi da shi dan su gana da allah Ta ga misali a nan maganar wasu ɗatin ya riga ya wuce malaika jibril a baya so da aka sai ya kusanta bata dalla kuma sai ya ƙara samun kusancin kusancin sai ya tabbata da tabra iya sabbanta shi ba sai ya zama ƙaba kusaini ɗotala sai ya samu matsayin shiriwa da ƙaba kusaini gwargwadon baka biyu shi ne abin da ake magana gefen ɗaya da ɗaya gefen au a tuna ko kukan shi ya fi ba kusancin ba ba haka ai abin ba ana nufin da shakki ba ne a ƙwararren ba a kawo au a cikin rubin gobe ba ne ana kawo aure bil ibhari kwacin kusancin a nasu da Allah ai ba za a iya gaya ma gejin ba in ce ba ka kusan sai ya ce ya kusancin kenan in an kalli nan da nan sai ya ce maka au aduna ya ma ta haka ne ai ba za a fito maka da kusancin ka gane gejin sa ba jami'u ce mamakin wani tara ya burbu don ya abu da burbu da ya bada dukkanin saman nan saman nan makamai ne na annabawa tara za ka ga ya yin yana wasu annabawa ya abu yana ɗaukaka ya kuku ya wuce su imama da ba gaya ba a ce ga iya inda zai tsaya ba wa darin kalamu gairin ƙawa anbiya maganganu sun mazance ya juya an tattauna tsakanin annaba da da annabawa ba sai an faɗe shi ba na tuna waka ce a dunkule sun tattauna da kowane annabi ya gaya masa ya bashi amsa sun yi sha'awar sun go sun masa addu'a da sauransu fa asibu alaihi suka yaba ga annabi alaihi salam gabiina suna masu burin wannan suna masu suna masu neman wannan mutum suna ganin lalle annabi sallallahu amma kamar yadda aka annabi Musa a salam ya ma yi burin ya fito a cikin al'umma sa ba ma shi ba fasaha da annabi sai ya ƙara gaba ya bar su ta fara ka jibril da biyu makamu annabi sallallahu sai ya ka a yake iya ilalatu hada da wannan ke nuni za a ƙa'idar mai kauni annabi wasallam ya zo ne shugaba na kauni hakan da aka yi rabu malaika jibrilu yana nuna malaika jibrilu shi ma kasance yake da annabi alaihi wasallam wannan wasuka ce na a koya mana cewa dan lokacin da kana da malami kana da malamin da yake koya maka karatu na addini ko na ruhi da duk wani abu da kwas na aji ka je ka shiga da ke da ka ba za ka ci nasara ba ko me kake yi in baka je wajen ahalin abu sun koya ma ba ba za ka iya wannan abun ba sai ake koya wa mutane aka tuno da jibrilu da abubuwan da zai so sai ya karba ya zo ya kawo masa amma kusancinsa ya bar malaka jibrilu da shi an gani ya zo ya wuce ba a mai iyaka ba wa ya sana hadda sayar ahmadu wahala halu an shi kadai ya karasa wannan tafiyar ya juru hijabatin yana ƙetare hijabai hijabai wa bala da abu a da sai da yake can karshen mafi nisa hadarar da ashi na rafi kasuri to hadarar ubangiji da ashi ita ce ɗaiɗaiyar inda ya kai shi ne kasadinsa kuma ya je ta afna sana'an za'a billahi murtala a nan ne ya kirari ya kirari ga Allah kirari wanda ya zo daga Allah abun tarawa a wannan lokacin aka masa ilhama ba a taɓa yi ba sai a lokacin Allah ya masa ilhama ya faɗa abin da zai faɗa ta'ala ilayhi Allahu ma sha'a wa hayyu sai Allah ya yi masa wahayin abin da ya so ya masa wahayi fawa ajabar ya mamaki min kullihi daga nade ita wannan magana na yunadda ba a yada ba za mu ci cece ba awa ila ardi ma awa amma da suke da annan Musa ya sarar ci sai da ya bada duk annan Musa ya ce kaza kala kaza ya ce kaza Allah ya ce kaza duk abubuwan da aka sai aka bada labari amma annabi Musa ya ce a a ba auha ila abdi ba auha kawai an dunkule maka ba sai an fito maka da abin ba wasu sa a wurin Allah ba sai ka ji ya wuce kusa shi fa hada khalilullahi qadim fatimul jannati wannan shine khalili fadaɗoyi na Allah mai buɗe aljanna Allah in bai bude ba ba wanda zai shiga makullan a hannunsa yake saboda haka idan kana son ka shiga nan to sai ka bi shi mubaraku fi dare ne wanda aka masa albarka a gida biyu na duniya da na lahira saboda haka hasa da hulbiya sai makiya suke masa a kan wannan ɗaukaka ta duniya da lahira da Allah ya shi ta shawarar ku dai ma in shi gobe da hawo na ya gudun tsere kamara saboda wannan abin kauna ina rera yabansa li a aqwali don ya ji maganganun da nake faɗa in za ku hutu su ira in na faɗa sai a yi sama da su a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ya nuna annabi alaihi salatu wasallam alaqtar anna a a'ta rayatun shin baka sani ba ne Allah ya ba shi wata tuta musamman ruwa alhamdi wanda ake ambata da tuta ta yabo bil hashari ko kuma da wanda za a yake shi za a yaba masa a ranar alkiyama wani nabiyin ko rasulun wani mu'min ba wani annabi ba wani manzo ko wani mu'mini hunalika a can za a ga sa hunaliki kuskuren rubutu ne illa za a hamu ta hamila sai ya zo wannan ya zo mata yana mai godiya fa'awun matuƙa da ahalin makaniki lallai annabi alaihi wasallam abin ɗaukakawa ne isuwa maɗaukakin matsayi tara gairahu za ka ga wani samutar kila yana kai kawo ne mai sabuliha a kasan wannan matsayi na annabi alaihi salatu wasallam wa ma zali hibbin fi janani a zuwa wannan masoyi na bai gushe ba kai mai ziyara a cikin zuciyata na'am haka yake Allah jisimi ina fatan jikin ma zara rubata uh, ya ziyarci gwagwa annabi alaihi salam ra'ida yana mai neman alkhairi don annabi alaihi salam bi fikirka ya hadi da an watan kai ne ya mai shiryarwa khatamtu qasidan ci nake cika wannan qasida salatu wa taslimun alayka muhabbala salatu rahmar allah da kuma amincin ka tabbata a gare ka abin tantan ba abarta wa har abada titin har abada ma al'adu sa'ila alaye wal ashabi manja man ja'a mu'mina bi wanda yazo yana mai mu'mini wa man habbahu da duk wanda ya so annabi haƙƙan da gaske to ko ila anan nari sai a nisanta ta daga wuta wanda ya shirya shi majalisin Allah saka masa da alkhairi Allah ya mutu da aljanna duk abin da Allah yake ba wani suka shirya alkhairi kamar da yake mun gani ilmin kai da ba'ilu Allah ya bashi Allah ya mutu kunci da aljanna da dosi ba za a iya gode masa ba jagoran namu shugaba wanda yake da rikicce abin koyi wanda duk abin da aka gani ana yi da sa ne da shawarwarinsa da abubuwan da ake ji ana faɗa da karfafa da ake ji wanda ne kamar yadda aka sha faɗa sakamakon daga zuwa na unguwar da zuwa yanzu kasancewar ana taron an samu wani buɗi wani biyu daga Allah sabon wadda ake da kuma aka ƙara samun abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkai Allah kara masa kuma ɗanyi wajen waɗannan abubuwa da yake tsayuwa a kai da ba shi kariya daga sharrin mahasara inda an ce wa biyu bi ni'matin masu Allah ba da kariya daga dukkanin sharrin mahasara da dukkanin yan uwa musamman yan umarci da suke kokari wajen gabatar da duk waɗannan abubuwan su da gudunsu da aljihunsu duka Allah ya saka musu da alkhairi musu kuɗi da aljanna Allah su wa ta'ala ya gode mu ya gode dukkanin ayyukan mu ya azabta mu da ikilasi a ciki a da waɗannan nake cewa a gona ko bi hada a astaghfiru lillahi al-azim wa lakum assalamu alaikum ya rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka alkhairi na yi kun shek malam saminu kenan an ji irin labulansa na bana wanda allah tabaraka ta'ala ya kaddara mana ya fito mana da su wata wato <clears throat> kadaura babba da ya mana a kan lamarin manzan Allah domin kusan inda ya shiga ya fita da abubuwan da ya faɗa na tabbata a gurguje ake kuma ana duba haƙoƙin majalisi to muna fata Allah ubangiji ya ƙara taraki ya ƙara soyayya to dama ai da abun ka kan ba wa da ka samu <laughs> eh mu ce juna muna Allah ubangiji ya sa mana albarka cikin abin da muke Allah ya ƙara mana haske ƙara mana soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh hamsiya ko da ka ga daya kuma na'ibi ya gama ga liman kaga dama abin ya zo daidai ke ko yi ya sauka kuma galiban ya hau so daga galiban muna tare da shi shi ma allah ya kawo mana shi a wannan zama namu na yau so daga sheikh mal usman shi ma za mu so mu ji wani abu daga bakinsa a kan lamarin sai na rasulullahi dama dai yau daren na annabi Ma an ba wa manzala sallama shine saboda ka za a yi ta ganin barada na ma'aikin Allah suna wato ainihin kai kuma a cikin ɗaga suna roƙon Allah ta ta ta'ala ya amfani mu da manzan Allah a kafin mu je ga liman za mu ɗan harraka mu cikin yaba manzan Allah bai duka kamar yadda kuka ji to malam Saminu shi ma ya sa gudansa a ciki kuma Allah ta ta ta'ala mu ma ya ba mu iko bari a saka gugunan namu muna jawo ba. albarma annabi sallallahu alaihi wasallam kaibatar karungi ya kan an hu ya sama amma da walar asama hu